masu kallon mu kamar yadda kuka sani yau ma zamu nuna muku eh, haɗin da za ku yi wanda zai ƙara muku a azzakari sannan kuma zai sa ka daɗe kana yin jima'i farko idan za a yi wannan haɗin ana da buƙatar aloe vera aloe vera ɗin nan ne gel ne za ka nema ka gan shi ka gan shi aloe vera gel so za ka sa aloe vera idan ka buɗe za ka matsa kaɗan adadin wanda kake so ka yi amfani da shi adadin wanda kafin sai kuma galgate galgate shi ma za ka matsa shi ma za ka matsa adadin wanda kake so ka yi amfani da shi so idan ka sa sai ka sai ka juya shi ka juya shi ka juya shi juya shi ka juya shi ka idan ka juya shi so sa ka kawo lemon tsami lemon tsami idan ka kawo lemon tsaminka sa ka yanki digiri wanda kake so ka amfani da shi sai ka cire kwallayen sai ka matsa lemon tsaminka a ciki idan ka matsa lemon tsaminka sai ka ka jujjuya shi ka juya shi ka juya shi da aloe vera ka da lemon samunka kaga kaga yadda zai koma sai ka gan shi ka gan shi ya riga ya haɗe da aloe vera da lemon tsami ya zama wani abu daban so wannan magani ne wanda zai sa maka ka ya kara girma sosai kuma za ka daɗe idan kana yin jima'i ba tare da ka gajiya ba so yadda za ka yi amfani da shi shine za ka za ka rinka shafa shi haka za ka rinka shafa shi haka kan azzakarinka so minti talatin kafin kai jima'i so idan kana yi kullum zai kara maka girman azzakari kuma za ka daɗe kana jima'i ba ka kawo ba ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mu ɗaura su mun gode